abinda ya hana aurena da Adam A Zango. Asiya Ahmed wacce aka fi sani da Asiya mai kyau tana ɗaya daga cikin matasan jarumai mata da suka yi fice a Kannywood kanwace ga ficecciyar jaruma Samira Ahmad. iya zuwa yanzu Asiya ta samu kamar shekara biyar ta fara yin acting kuma ta shigo ne da kafar dama saboda lokacin da ta fara ana waso sonta. hakan baya rasa nasaba da cewa da gaske mai kyau ce santala doguwa wato son kowa haka kuma gashi ta yi sabo da yawancin 'yan fim saboda yayarta samira da mijin yayarta a lokacin da ta shigo wato fitaccen jarumi kuma mawaki tiwon shaban 'yan fim da dama suna zuwa gidansu Bugu da ƙari, Asiya ta iya aktin kwarai da gaske, sannan ta shigo ne daidai lokacin da furodusoshi da daraktoci suna buƙatar matasan jarumai mata irinta. Waɗannan dalilai ne su ne suka sa duk wanda zai saka Asiya a fim sai ga taras a matsayin tauraruwar fim ɗin yake sa ta wato mai jan fim. Hasashenmu ya nuna jaruman ta shigo Kannywood ne daidai lokacin da harkan fim ta fara yin kasa, hakan ya rage mata tashe, domin ba ta jimawa ba aka shiga wani yanayi inda shirya fim sai wane da wane. jaruman ta bayyana dalilin da ya sa aurensu da adam a zango bai yiwu ba a hiran da suka yi da mujallar fim inda take cewa to ni dai dama a cikin harkan fim ban taɓa yin soyayya da wani jarumi ba kuma har yanzu haka ne shi kuma adam a zango daman yana zuwa gidanmu ne tun ina karama ban yi wayo ba kuma tun lokacin yana ce yana so na kuma zai aure ni aka tafi a hakan har ma da na girma yana kan maganar to ni dai daga baya abin da zan ce da kai Allah ne bai yi zan aure shi ba amma dai na san ayi yi maganan auren Allah ne bai yi za a yi auren ba ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood